ce mace ta gai eh, ba za ta da mijinta ba mace ba za ta da mijinta ba babu yare guda ɗaya a cikin al'ada wanda mun sani cewa musulunci tana mutunta al'adun mutane da yanayi mutane da ake wane yare ne ya ce mace misali ta je eh, namiji ya zo ya da mace da safe namiji yake tunanin ya saki matarsa saboda bata gaishe shi ba kamar idan da ke aka kawo wa wanda namiji ya kawo shawara wace shawara zaki ba sa idan da ni ne jiwairi aka zo min da wannan da farko tukunna zan fara sassauta mijin in ba shi hakuri ya gaya min menene ya faru har aka zo wannan level ɗin da matar ba ta gaishe shi domin ka sani idan muka zo magana ne case in an zo magana ne na sasantawa tsakanin ma'aurata magana ne guda ɗaya dole sai an ji washin guda biyu a ji na matan a ji mijin. inda ya sassautawa ake son ayi amma shi ne kawai yazo abinda kawai ya faɗa shi ne zai sake matarsa saboda ba ta gaishe shi da safe tana jiran ya gaishe ta to me ya faru har aka zo wannan sai a bincika a ga menene ya faru har aka zo wannan din kafin a sani in aka bincika sai a fahimtar da shi shi ma in aka samu wannan ga yadda za su warware ga abin da za su yi ga abin da za su yi sai su warware wannan shine mafita amma ba a zauna kawai an kawo eh, an problem sai kuma a zauna akan problem a ce to shi me yasa ba zai gaishe shi wannan ba magana mai daɗi bane masu ra'ayin cewa ai ma ya kamata a daidaita idan yau namiji ya gaishe da mace gobe ita ma ta gaishe shi haka dinnan haka irin wannan masu irin wannan ra'ayin suna son su ji shin kamar akwai wata aya ne ko hadisi da aka wajabtawa ita mace ta fara gaishe da namiji da wata na faɗa na sake na faɗa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bin matansa yake gaishe su so in kai haka ba wai laifi amma ke matan yaya zaki ki karɓo wannan ya zaki ki karɓo wannan mata yanzu kuna da gadara kullum abin da muke faɗa shi muna magana yanci mu yi magana yanci mu ce yanci yancin nan da muke faɗa waye ne ya ba mu yanci fiye da musulunci akwai inda muka samu yanci fiye da musulunci a rayuwa idan mace ta ci gaba da kullum ku tashi da ita a daki daya misali mata da miji amma ita ba za ta gaishe ka ba shin wannan za ka iya kallon wannan a matsayin reni da har zai kai ga kura wallahi reni ne malam wallahi reni ne reni ne na karshen karshe kaga duk duniya duk mazaje inda muka yadda na fi rayuwa mu ce a Najeriya misali duk duniya kowa ya sani kowa ya sani a rayuwa ya za a yi mace ta kwanta da kai a gado ta tashi a gado a ce kawai sai dai ta kalle ka kawai ta tashi haka ai da daɗi misali Kin tambaye lafiyar sama da daɗi soyayya ma na karuwa miji a ah, salamu alaikum ka tashi yayi barka kana daura fiska wani abu ne a sun sha me ya faru ne a ah, eh, eh rabin rai me ya faru ne kaza kaza ba mu gaisa ba fa me ya faru ne kaza kaza sai ya ji wata kila wani damuwa ne dame shi yana kika presentin kanki sai ya dauki amma ki tashi ki tura baki ki fita shin gaisuwa ga mata zai iya jaza wannan mata mijinta ya sake ta Me addinin Musulunci ya ce dangane da maganar gaisuwa idan aka waye gari, wane ne zai fara gaida wani a tsakanin mace da namiji? A baya bayan nan dai wannan batu shine za a iya cewa yana cikin abubuwan da suka mamaye kafafen shafukan sada zumunta na zamani. To domin jin mahanga ta addinin Islama muka gayyato muku malama Juwairiya domin mu tattauna da ita kan wannan batu. kuma muna muku maraba da kasancewa da DCL Islamic TV wanda wannan ita ce tattauna ta farko da DCL Islamic TV za ta fare da wata malama a ƙasar Hausa. Malama Juwariya barka da shigowa wannan tattauna ta farko ba ta DCL ba amma ta Islamic TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam dini da fatan mun lafiya. Alhamdulillah. Masha Allah.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 domin gabatar da darussa Allah subhanahu Ta'ala ya sanya albarka a ciki ya sa kuma mu yi na tsoron Allah kamar yadda ana ta kai komo game da maganan gaisuwan nan da ake ta kai komo a kai cewa a wani gidan talabijin a wasu mata sun yi wani program akan cewa wata ta samu matsala da mijinta ya zo ya samu abokinsa ya ce zai sake ta ya ce zai sake ta ya ce zai sake to da yace zai sake ta sai a kan wannan gaisuwan kenan sai sake ta aka yi ta kai komo a an ce da shi ma ya gaishe ta a da yayi kaza da yayi kaza to alhamdulillah abin da ya kamata mu duba dai da farko mu musulmai ne muna da tsari muna neman mutunci kuma muna so mu tsira da da mu sannan addinin musulunci ya tsara mana komi yadda za mu yi bai bar mu kara zube ba a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu komai da komai kafin ya bar duniya to sai mu duba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yake fara gaisuwa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fara gaisuwa yake zuwa ɗakunan matansa baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake zaga ɗakunan matansa yake gaida su wannan kenan amma abin da ya kamata mu sani shine shi musulunci ya baiwa al'ada da bai shiga musulunci ba ko kuma al'adar mutane da bai yi karo da musulunci ba ya ba shi wani kima da daraja saboda musulunci yana mutunta um, addinin yana musulunci yana mutunta al'adun mutane matukar bai karo da addini ba bai shiga ba yana mutunta shi to a cikin wannan abin da muke magana shine sai mu duba a duk yare da muke da shi a Najeriya duk yare da muke da su a Najeriya muna magana Hausa fulani inyamurai yarbawa ana maganan yan mina gwari duk wani yare da ka sani da zarati duk wani yare dai mai suna yare da zamu yi magana shi duk wani yare da muke magana a cikin wayannan yarukan da muke magana wane yare ne wane yare ne ko wace al'ada ce ta ce mace ta gai eh, ba za ta gaida mijinta ba mace ba za ta gaida mijinta ba babu yare guda ɗaya a cikin al'ada wanda mun sani cewa musulunci tana mutunta al'adun mutane da yanayi mutane da ake wane yare ne ya ce mace misali ta je eh, eh, namiji ya zo ya riga da mace da safe mun sani cewa a duk inda rayuwa ta kasance a rijalu na alin nisa sai Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya ce maza su ne sama da mata dalilin da yasa mazan da suka zama da mata ba dan komai bane saboda yanayi na ciyarwa eh, su za su ba mu gida wurin zama su za su ba mu ci za su ba mu sha za su kula da lafiyar mu courtesy demand courtesy demand ko ba komai a nuna karanci da kima da daraja wa shi wannan ɗa namijin wace na wannan ɗan namijin ai Allah subhanahu wataala ai ce yi wal kunna mislil ladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja kyautata wannan is thread by bata kowa ne zai kyautata wannan mace za ta kyautata ɗan namijin namiji zai kyautata mace duk wannan kyautatawan tare za a yi amma abin da ya kamata mu sani ko kuma mu yi tsakanin a ma'aurata shine mu zauna mu gani mace ke Allah subhanahu wata'ala ya miki wani irin baiwa bai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ya mace ke ce wacce kike kasa da shi ke ki zaki zaki zaki kula da shi ke ake ake kina kina son mawadda wa rahma wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya amma kuma ke ce ayin Qur'ani yace li taskunu ilayya domin shi namijin ya samu nutsuwa da ke sa'annan a duk society inda muke a duk inda ake an sani cewa namijin nan ana so a bashi wani kima da daraja da za a yadda cewa eh namiji ne wanda ake respecting shi ake mutunta shi ake kimanta shi ana cewa namiji ne now mu sani cewa ba za ki taba samun yaddan mijinki ba ba za ki taɓa samun mijinki ya zama ya miki bawa ba ba za ki taɓa samun mijinki ya zama wannan irin mijin da kike so ya zama miki ba sai kin yi wa'annan abubuwan wayannan abubuwan ku da zaki shi sai kin kaskantar da kan kin yadda cewa ke mace ce kin zai wa shine mai ciyar da ke mai shayar da ke mai miki tsira, mai baki muhalli kafin shi ma yarda cewa shi mijin ki ne misali matsalar da aka samu shine mijin ne ya kawo ƙara akan zai sake matar saboda ba ta gaishe shi me ya kamata a matsayin mu na mata mu rika sanin me muke faɗa mu rika sanin me harshe yake faɗa saboda muna da al'ada muna da addini ba kara zube muke ba idan har a wannan zamanin da muke ciki muna gani kamar yanci ne komai ya zo bakin mu murka fada komai ya zo bakin mu murka fada yau mun kwayi gari mata aure yana ta mutuwa ana muna kai mu suna fita muna kai mu suna fita idan an yi gabas sai a yi kudu in an yi nan sai a yi nan ana ta kai komo a cikin wayan irin abubuwan to gaskiya al'amari abinda da nake so a sani shine shi ba wai laifi bane namiji ya gaida mata ko mata ta fara gaida miji ba wai laifi bane kowa zai iya gaida kowa amma yaya situation din yake menene aka yi a wurin mene irin situation ne a gidan tukunna dama matan kullum tana zama ne da gadara sai ya zo ya gaishe ta kullum ake ke zama da gadara sai ya zo ya gaishe ki tukunna ya je nemo abinci kina zaune tukunna ya eh, ya kawo miki abin abinci zai zo same ki a kujera ki zo ki ce ya ce miki a ah, ranki daɗe barka da yan rana, sannu da hutawa how does it look like ya tashi da safe ya fito masallaci kina zaune zo ya ce miki a ah, hajiya ina kwana ya tafi gobe ya sake zuwa ƴaƴansa suna kallon shi sai ya zo ya ce miki ha hajiya ina gajiya kullun shi yake zuwa gaida ke kullun shi wallahi yaran shi ba za su mutunta ki ba ba za su taba mutunta ki ba na'am ban tare numfashin kamar da yake ita wannan batu na a baya bayanin da ake dambarwa kansa ana magana ne akan namiji yake tunanin ya saki matarsa saboda bata gaishe shi ba kamar idan da ake aka kawo wa wannan namiji ya kawo shawara wace shawara zaki basa madalla malam na ji daɗin wannan tambayar kamun idan da ni ne juwairi aka zo min da wannan da farko na zan fara sassauta mijin in ba shi hakuri ya gaya min menene ya faru har aka zo wannan level din da matar ba ta gaishe shi domin ka sani idan muka zo magana ne gina case in an zo magana ne na sasantawa tsakanin ma'aurata magana ne guda ɗaya dole sai an ji washin guda biyu a ji na matan a ji namijin inda ya sassautawa ake son ayi amma shi ne kawai yazo abin da kawai ya faɗa shi ne zai sake matarsa saboda ba ta gaishe shi da safe tana jiran ya gaishe ta to me ya faru har aka zo wannan sai a bincika a ga menene ya faru har aka zo wannan din kafin a sani in aka bincika sai a fahimtar da shi shi ma in aka samu wannan ga yadda za su warware ga abin da za su yi ga abin da za su yi sai su warware wannan shine mafita amma ba a zauna kawai an kawo eh, an kawo problem sai kuma a zauna akan problem a ce to shi ne yasa ba zai gaishe shi wannan ba magana mai daɗi bane wannan ba magana na tarbiyya bane wannan ba magana na tsira bane a cikin al'umma wannan kuma ba magana bane wanda muke so mu gama da duniya lafiya ba macen da ta san abin da take da za ta yi wannan a shi yasa ne maganan al'ada a duk al'adun da muke ciki duk al'adun da muke muke da shi a a Najeriya babu wata al'ada guda ɗaya da ta yadda cewa namiji ya zauna mata ta zo eh, eh, mace ta zauna namiji ne ya da zuwa gaishe ta na faɗa na sake na faɗa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake zaga matan shi je gaishe su amma mu sani musulunci yana mutunta al'ada yana mutunta al'ada kuma al'adar ya za ya gane mutum namiji ne shine wanda zai je ya gaishe zaki je ki gaishe shi a da safe ki tattara ƴaƴanki ku je a abba ina kwana dadi ina dadi good morning ina kwana a sabahul khair abba wai wai a gaishe shi a mutunci wani lokacin abin da nake koya mata ma game da maganar gaisuwa cewa nake kullum da safe idan mijinki ya zo abin da zaki shi ne ki kokari kina musabaha da shi ki mika masa hannu salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ya shashi hannu da ke shanu da ya'yanki? wannan kina jan mijinki jikinki ne wannan zai taimaka wajen mu'amala amma wai a zauna haka kikam ki ce wai haka kawai sai a fara faɗa a ce kaza kaza gashi ya kawo ce-ce ku ce ko da a ce wayannan matan sun faɗa abu ne mai mahimmanci wata kila suna da gaskiya gashi na sun je sun ja je ce ce ku ce a ce kaza a ce kaza a ce kaza abin da ya kamata mu gane shine kowa yana da irin abin da zai bada gudumawa a cikin society amma dole mu kula da harshe dole mu kula da menene za mu rika faɗa domin abin da muke faɗa a midiyan nan mutane ne yan uwa da abokan arziki wanda suke bibiya domin su samu alfanun wannan abubuwa da ake faɗa amma gaskiya kalamari mu daina faɗan abubuwan da zai zo yana ci kuɗin al'umma ana ƙoƙarin tarbiyya an yi maya aka kare tana ana kawo abubuwa da ba shi ne ba ana caccakudawa saboda haka muka amfani da kokolwa ba kawai abin da ya zo bakin mu za mu rika faɗa gaskiyan al'amari masu ra'ayin cewa an ya ma kamata a daidaita idan yau namiji ya gaishe da mace gobe ita ma ta gaishe shi haka dinnan haka irin wannan masu irin wannan ra'ayin suna son su ji shin kamar akwai wata aya ne ko hadisi da aka wajabtawa ita mace ta fara gaishe da namiji da wata wannan goyon bayan suke cewa irin waɗannan mata sun yi laifi gaskiya kawai abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wal hunna min zillazi alaihin bil ma'ruf sai ce walin rijali alaihin daraja matan ma suna da kwatankwacin abin da mazan nan suke so a yi musu su ma matan ya kamata a musu kowa shine ne fara da farko na ce a yi 50-50 abin nufi idan har gida ana so a zauna lafiya ba fa laifi ba ne wai don miji ya rage wallahi malam ba laifi ba ne kwata-kwata malam zahararri ba wai laifi ba ne amma abin da ya kamata mu gane shine yaya gidan yake yaya gidan yake wani namijin zai zo ma da wasa zai zo da bayan ta ma neme ta tsokana ya danganci irin gida da irin yanayin namijin wani za ka samu ba shi ma da ilimin addini ba shi da ilimin zamani bai ma san darajar macen ba bai san kimar ta ba bai san martabar ba shi kawai so yake a rayuwa ko da yaushe matan nan kawai ta rika zame masa kawai kamar yadda ake faɗa a kawai ta zama yana yana in bata gaishe shi bai ce zai take ta ko zai wani abu a'a in za yi koyi ba mu muka kawo addinin na ba Allah subhanahu wata'ala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan addini ya kawo mana idan har haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan addini ya kawo to mu bi karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗa na sake na faɗa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bin matan sa yake gaishe su so in kai haka ba wai laifi ka amma ke matan yaya zaki ki karɓo wannan ya zaki ki karɓo wannan mata yanzu kuna da gadara kullum abin da muke faɗa shi muna maganar yanci yi maganar yanci mu ce yanci yancin nan da muke faɗa waye ne ya ba mu yanci fiye da musulunci akwai inda muka samu yanci fiye da musulunci a rayuwa babu inda muka samu yanci fiye da musulunci ya tare mana mutuncin mu ya tare mana kiman mu ya tare mana martaban mu musulunci shi yasa ake ba mu sadaki yasa ake ba mu gado yasa ake kange mu yasa ake kula da mu annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci za ka fi yaki har yana cewa ai kokari a sassauta kayan karau watan ai protecting kayan karau yana magana mata kenan we are spacious we are spacious amma dan we are spacious ba a ce mu rena mazajen mu ba ba a ce mu walakanta mazajen mu ba ba a ce mu zauna mu zama kawai terere a waje za mu fita babu tambaya a'a za mu je mu sa sutura na tsareci ki zo kawai ki zo kina magana da kowane namiji ke ba ki da ba a kange ki ba ba a yi komai ba haka kawai abin da kika dama kina yi to gaskiya ba haka musulunci yake ba ke a gidanki dukkan huduban da mata magabata iyaye magabata da maza da mata suke wa 'ya'yansu ɗaya daga cikin shine ki zame ma mijinki baiwa zai zame miki bawa wannan shine muke rayuwan aure is just a contract contract ɗin kuma shine na wal kunna a alladhi alayhinna bil ma'ruf kowa yana son kyautatawa wa ashiru hunna bil ma'ruf wannan shine kowa yana son kyautatawa a cikin gidan auratayya babu wanda yake son a wulakanta shi dan Allah subhanahu wataala ce wa karramna bani adam amma ya muke auren mutum ne yana zuwa gidansa kullum kullum yau da gobe ka koya mata ya zo misali ya zo a ah, sanda za shi sanda a ah, ina kwana ina gaje ya zo bai ganki ba misali watakila kin shiga bayan gida ko kin yiwa kin saba gaishe shi ya zo ya fara neman ki ya shiga ɗaki lungu lungu ya nema a ah, wacce na kike yau kaza kaza ba mu gaisa ba salamu alaikum salamu alaikum an gaisa wani lokacin za a yi gaisuwan tare wani lokacin zai fara wani lokacin za ta fara wannan ana nuna wa 'ya'yan darajar mutum da kiman mace ba wai daidai bane misali ka ce kawai kullum kullum misali sai ba laifi bane don ka gaishe da kai ba ba laifi ba ne, amma ke abin tambaya na dukkan yanzu da ake ta wannan kai komon ba mu san me ya faru a wannan da mutumin nan ya ce zai sake matarsa ba dukkan mu ba mu san me ya faru ba an ɗauko labarin daga sama ne kamar kamar malama shi kansa wannan bidiyon da ake yadawa wasu suna cewa idan da su kansu masu gabatar da shirin nan za a ana son a yi musu adalci watakila da sai a kalli cikakken shirin watakila da ma ah, wannan ce ce ku ci din bai zo ba ah, me za ni ma abin da ni ma na faɗa haka ni ma na faɗa haka gaskiyan al'amari a kuma ba ma haka ba ba ma haka ba al'umman nan al'umman namu ne ga baki ɗaya ni abin da nake faɗa kullum shine hidima idan muna so mu gyara wannan gidan talabijin ɗin ana ta kai komo cewa suna bata tarbiyya muna da malamai daban-daban iri-iri a garin hausa yake a arewacin najeriya yake me ne yaushe suka taɓa zama da forum in wa'annan matan da suke wannan program misali a zauna da su daraktan da suke da suke daraktan din program wanda suke da program akwai musulmai a cikin su a kira su mana wani invited din su a ba su shawaran abubuwan da ya kamata a gyara da abubuwan da za su bari wallahi za a iya zama da matan nan a taimake a ba su shawaran da za a gyara wannan kuma za su gyara ni ina gani babu wanda ya taba zama da su ma tukunna aka san menene suke an basu kara zubi dole in dai su musulmai ne kuma muna da malamai wanda za su iya jan hankalin su su zauna idan har aka ce a social network za mu yi ta wannan ihu ana ta kai komo ana ta kai komo to wallahi ba za a gyara komai ba ba abin da za mu gyara wanda shine magana da gaskiya ba abin da za mu gyara a kira su a gaya musu an yi wannan matsalan sai a kira su a nema malaman da za a kira su misali a zauna da su a nemo su za a iya shiga har wannan gidan talabijin a ce a nemo su ku matan nan ku musulmai ne kuna da tarbiyya kuna da yaya muna da matsala cikin al'umma wayan abin da kuka ga version din musulunci ga abin da musulunci yace ga kaza ga kaza kaga an yi correcting din su next time an correcting sa'an nan a ja musu kunne wallahi za a iya ja musu kunne kuma zai yi idan ba su bada eh, eh, eh, kunnen ji ba ne, shi ne za a fito maybe a yi ta harbin su a yi ta abubuwa daban-daban to ina gani kamar da yi haka wallahi da an samu maslaha idan ma muka dubi ita gaisu wannan ma gaba ɗaya ana zaune lami lafiya shin idan mace ta ci gaba da kullum ku tashi da ita a ɗaki ɗaya misali mata da miji amma ita ba za ta gaishe ka ba shin wannan za ka iya kallon wannan a matsayin reni da har zai kai ga kura wallahi reni ne malam wallahi reni ne reni ne na karshen karshe kaga duk duniya duk mazaje inda muka yadda na fi rayuwa mu ce a Najeriya misali duk duniya kowa ya sani kowa ya sani a rayuwa ya za a yi mace ta kwanta da kai a gado ta tashi a gado a ce kawai sai dai ta kalle ka kawai ta tashi haka ai da daɗi misali ki tambaye lafiyar sama da daɗi soyayya ma na karuwa miji a ah, salamu alaikum ka tashi yayi fara kana dan daura fiska wani abu ne a sweetheart me ya faru ne a eh, eh rabin raina me ya faru ne kaza kaza ba mu gaisa ba fa me ya faru ne kaza kaza sai ya ji kila wani damuwa ne dame shi yana kika present kanki sai ya amma ki tashi ki tura baki ki fita shi ma ya tashi ya tura baki ya fita ba a gaisa ba ba a yi komi ba babu cordial relationship wani gidan wallahi malam zaradini har ƴaƴa ma suna koyi irin wannan rayuwar sai kaga 'ya'ya sun koyi irin wannan rayuwar su ma da ba sa gaida kowa za su tashi ba za su gaida uban ba ba za su gaida mahaifiyar ba za ka ga yayansu ma ba za su gaishe su ba ana koya mutum tarbiyya san darajar mutum da kimar mutum da martabar mutum kai duk al'adu ma suna da gaisuwa kowa na da gaisuwa misali kowa na da gaisuwa ko ba a Najeriya ba eh, eh, eh, turawa ma ai suna yi larabawa ma suna yi su yi hugging su yi kissing su yi pecking da safe su yi musabaha su yi waye waye gaisuwa yana da hanyoyi daban-daban amma bai dace ba ba kuma tarbiyya ba ce wa ya mace na al'amari ta zauna a ƙarƙashin ɗa namiji ba ta tambaye lafiyar shi ba in ta tambaya yau ta saba tambaya ran da ma ta ji ba ta jin daɗi ba ta tambaya ba ranar zai tambaye ta in ana zaman kalu ya haka yau na jiki mai wani abu ya faru ne na bata miki rai ne yau na ji baki gaishe ni ba kaza kaza to hakan nan muna ya kamata mu sani sa'an abu na biyu shine ana magana akan cewa wani namijin zai yi laifi idan ya yi wa mace laifi misali ba zai taba ce mata ta yi hakuri ba abin da nake so mu sani shine wayannan masu program din maza sun babbanta ba duk ɗa namiji namiji mace ce yake mata da sauki a harshe ta ce wa ɗa namiji ya hakuri. amma namiji Allah subhanahu wataala ya mishi wani halitta da ba duk lokaci bane idan yayi laifi zai ce mace ta yi hakuri, yana da salo na bada hakuri, salo na bada hakuri wani zaka gani zai zo kawai yana neman ki da tsokana wani zai zo yana miki wasa wani zai siya miki kyauta wani zai siya miki abin da za su ci wani zai mutunta ki zai kimanta ki aka za a gani yana yi wani zai invite ɗinki ya ɗauke ki a mota ku je supermarket wani zai ɗauke ki ku je wani abu kaza haka je yana bibiyan ki yana kaza yana kaza ya ɗauke ki ku yi wani zai miki haka to amma an generalize so ake duk lokacin da namiji ya san laifinsa ne ya ce ki haƙuri wallahi wani har ki mutu ki shekara dubu a za a yi shekara dubu a zauna ba zai taɓa ce miki yi haƙuri ba ba zai taɓa ce miki yi haƙuri ba to wannan ya kamata mu gane mutane mazaje mataye daban-daban suke daban-daban suke ba ɗaya suke ba wani kawai zai zo ma za ki ga kawai wasu wasu za su ce kamar to ina matsayin mazajen da za su je waje musamman halin da ake ciki a Najeriya ɗin nan tsadar rayuwa ya ji ya kwaso eh, a iya cewa matsaloli na rayuwa dai haka ya zo gida an fasa da shi a waje ya zo ya huce takaicinsa a gida har ma ya fara janyo maganar rashin gaisuwa a matsayin hujja su ya kuke kallon irin wannan mazajen kuma Gaskiya a lamari ko abin da nake gaya maka ai mace an ce litaskunu ilaiha namijin yana samun nutsuwa ne da wannan ya mace ai ke ya mace da kike gida abubuwan da namiji yake so ai an tambayi annabi sallallahu alaihi me yafi so a rayuwa yace turare da kuma matansa na aure abin da ya fi so kenan a rayuwa ai mace abun so ne wace irin mace ake so ba ballagazan mace ba ba macen da bata san mijinta ba ba macen da zata ba za ta iya kwantarwa mijinta da hankali ba ba macen da bata san mijinta yana tsanani ko yana sauki ba ba macen da ba za ta iya taimakawa mijinta ba ba irin wannan matan matan ake magana ba misali duk ɗa namiji yanzu a halin da ake ci, ko ba yanzu ba ma namiji zai fita watakila yana ƙarƙashin wani oga zai oga zai gaya masa maganganu na banza ke ke iko da ke watakila a wurin sana'ansa za a samu matsala watakila motarsa ta samu matsala wataƙila a gidan iyayensa ya je ya samu wataƙila ana buƙatar kuɗi ko ana wani buƙata baya nan ke da aka zo za a same ki misali kin yi kwalliya kin feshe turare misali kin zo da fara'arki wanda mun tabbatar da cewa an an hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce macen da take wa mijinta murmushi idan ta zo karɓar shi kowane ta ana kirga shi ana bata lada a wannan haƙorin da za ta yi murmushi ke kin zo kin tarbe shi me ya fito da wannan halin me baki ki zauna ki duba ki gani wani hali yake ciki ki lallabe shi ki sassauta masa ya ji eh tabbas ya dawo gida ka san akwai yadda ake faɗa da turanci there is a house and there is a home akwai gida akwai wurin natsuwa akwai gidan natsuwa akwai gidan hargowa wannan shine kawai to ya dawo lokacin da ya dawo abin da ya kamata ki ki tarbiye shi ya samu wannan nutsuwa ya tabbatar da ya dawo gida ne wurin iyalinsa yadda zai yi mulki yadda yake gadara da gidansa yadda ya san za a masa biyayya a kwantar masa da hankali amma yaushe namiji zai zo ke baki san halin da mijinki yake ciki ba baki kai sai ka yi ai sai ka yi ai sai ka rika wani tuttura baki ta gaya masa magana ta yi tsaki ta gaya masa abubuwa ta yi wayewa to wa'annan abubuwan gaskiya ya kamata mu gane ya kamata mu gane ke mace ne dole ne ke mace ne ba za ki taɓa zama namiji ba har abada duk wannan da ake cewa a'a kina da yanci ana ɓata guda nawa ne suka taɓa saba cin riban wannan abin da ake har yanzu mu duba mu gani waɗanda suke neman yancin suke cewa yancin guda nawa aka taɓa yi guda nawa aka taɓa tsira yau gashi nan akwai irin tarbiyyar da muke shiga misali irin tarbiyyar da muke shiga a halin da da muke ciki yanzu za a bude groups barkate groups din nan fa da ake buɗe wata lokaci zaka samu group leader nan wata admin din group din ma baka san wace ce ba wani lokacin sai ka samu group admin din namiji ne ba. ya sakan ya ya ce mace ne ya zo a yi ta abubuwa da ba shi ne ba karshe ana haɗa mata da mazajen mutane ke miki zauna a gida kin da kin yi auren ki ba ke miki zauna kin nemi mutanen da za su gyara miki auren ki wanda zaki gansu ido da ido Ya yaushe malamai suka gare akwai forum din malamai da za ki tambaya ki san me kike ce a auren ki a kin shiga wurin bloggers kin shiga group iri-iri kin shiga waye waye kin shiga ƙarshe a zo daga yadda a ajinan a zo a bata miki aro ki ce ba shi ne ba idan har an samu matsala an samu matsala ba irin wannan zaman za a zo muna tura baki muna faɗan abin da bai dace ba muna yin abin da za mu so mu yi da na sani ba fa irin wannan bane gaskiyan al'amari ya kamata mu gyara ya kamata mu san muna da tarbiyya ya kamata mu seta rayuwarmu ya kamata kuma mu san al'umma tana taɓarɓarewa da irin tarbiyyar da muka yanko yanzu muna yi da iyaye mu menene suka yi duk inda ka je Za ka san cewa eh wannan shine kuma ga mu yanzu a wannan society da muke ciki miji ne misali ba kya son a miki kishiya kina zaune ba kya son a miki kishiya ke kina zaune a cikin wannan society ke kuma baki cika cikakken mace ba wani irin baki cika cikakken mace ba za a zo mace wata ne za ta miki shara ta miki wanke-wanke ta gyara miki ɗakin miji ta miki duk wa'annan abubuwan ta miki in an zo dafa abinci ita wannan mai aikin naki kullum ita za ta rika dafa abinci tana kaiwa kina nan anan gurin kina magana gaisuwa ita za ta yi shara za ta yi waye za ta yi waye Ba ki san yaya abincin mijinki yake ba ya gadon mijinki yake ba ba ki sani ba sai ran da ya daga ido kullum da safe ita kuma shi abin da yake burge shi shine gaisuwa kamar da nake faɗa duk ɗan namiji akwai abin da yake burge shi wannan gaisuwan shi yake burge shi za ta zo da safe mai aiki ta zo ta zauna a gida ko ta tsuguna ta ce masa ina kwana alhaji ina gajiya ke kuma kin zo ballaga za fi fi fi kin wuce gobe sai ya ji ai wannan ita ce mata dan tana da ladabi da biyayya ba ɗa namijin da baya san ladabi da biyayya babu ɗan namijin da baya san ladabi da biyayya ta zo ta gaishe shi yau ta gaishe shi gobe ta gaishe shi jibi sai ji kawai wannan ita ce mata tunda ita take musu shara ta musu wanke wanke ta dafa abinci ta yi wa ƴaƴansa wanka ta yi waye ke kuma kin zauna sai ga wannan ita ce cikakken mata ya fi son wannan ya aure ta in ya aure ta kuma ya zama damuwa ya auro house girl to gaskiya al'amari tsarin mu gaskiya wallahi ya kamata mu canza tsarin idan ba mu canza tsarin nan da muke ciki ba gaskiya al'amari mu ne za mu kuka da kanmu mu za mu kuka da kanmu akwai tashin hankali a cikin al'amarin rayuwa ya kamata mu san wannan ƙarfi ya kamata mu san wannan mu gyara mu gyara mu gyara kawai mu gyara to malama juwariya muna godiya sosai amma kafin mu kammala wannan tattaunawa menene sakonki na ƙarshe dangane da ita wannan dambarwa ta gaisuwa da har ake ƙoƙarin a yi saki a kanta a Saƙona na ƙarshe shi ne mata mu mata ne ba za mu taɓa zama maza ba Shi ne, gaisuwa ba za ki faɗi a ciki ba ɗaya kenan amma maza ina jan kunna su ma su sani cewa su ma ya kamata su levelin gidansu su levelin gidansu yadda ka shimfiɗa gadonka haka za ka kwanta a kai yadda ka shimfiɗa gadonka haka za ka kwanta a kai amma mu sani mu mata ba ki faɗi a kai ba gidan aurenki shine gidan jihadin ki. gidan aurenki duk abin da kika ga kika yi matukar kin yi don Allah za ki samu lada sannan mu sani addinin nan eh, aure fa ibada ce aure ibada ce ba ni ne na kawo aure ga yanda za a yi ba ba kai ne malam zahardi ne ka ba masu sauraron mu su suka kawo yanda za a yi aure ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jeranta mana yanda fa za a yi auren nan saboda haka idan haka ne mu bi sunnan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da mu da mazan mu rika koya daga magabata wanda suka yi zaman lafiya a gidan aure suka san darajar aure suka kan suka san kiman aure ga su irin su ummu sulaim ga su nana aisha su nana khadija matan annabi sallallahu alaihi wasallam su eh, eh, eh, nana asma binta abubakar suna nan daban-daban mata wanda za mu koya a garin su amma yau muka ce za mu koyi aure a za mu koyi aure a series ko za mu koyi aure a Nollywood Bollywood ko eh, eh, eh, menene wa'annan dai woodwood and what a few zamu koyi aure abun ko novels ko waye mijin novel to gaskiyan al'amari akwai matsala ya kamata ko mu mai da hankali musan mazajen mu mazajen mu ne suna neman kwanciyar hankali kai suwa babu komai a ciki idan zaki shekara dubu kina gaishe shi wallahi babu laifi a ciki babu laifi a ciki idan bai gaishe ki ba ki gaishe shi ke matarsa ce babu laifi a ciki da misalin zarafi amma na faɗa kuma ina sake faɗa ba laifi bane dan mijin ya gaishe ta suna gaida juna ba laifi bane a zauna lafiya Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana alkhairi a watayyar mu Allah ya mana albarka ya wa arorikin mu albarka ya saka mazajen mu da alkhairi ya ba su karfin ciyar da mu halal shayar da mu halal da mana sura na halal ya yi mana albarka baki daya Malama Juwariya Usman Suleiman muna godiya sosai da kika kasance tare da mu a wannan lokaci. Na gode kwarai da gaske Malam Zahardini Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah kuma ya sa sabon studio ya zama mai albarka da al'umma gaba daya. DCL Hausa Hausa Hausa.